daga nan ta tehran sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran ke magana da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da uku. da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirinsa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta talata. To a shirin shirye da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar muta shirye-shirye da suka haɗa da sharhin bayan labarai daga nan akwai mu ɗauke da shirin nan na ko kun san da saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amuran da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana bayan hakan muna nan tafi da shirin na duniyar mu a yau shirin da ke bibiyar wasu lamura da suka ɗau hankali a wannan duniyar musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya shirin don matasa wanda ke duba batutuwan da suka shafi matasa musamman a nahiyar mu afirka ta afirka shine zai kasance cikamakin jerin shirin namu na wannan yammacin to wannan yarda Allah su ne shirin abubuwan da zamu kawo muku ɗaya bayan ɗaya da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa. Tumar lama su sauraro yanzu kuma lokaci ne na labaran duniya. kasashen iran da kuma saudiya sun sake jaddada faɗaɗa kantakarsu a fannoni da dama Ƙungiyar 'yan jarida marar iyaka ta rsf ta ce 'yan jarida a 67 ne aka kashe a bana kuma kusan rabin su a zirin gaza ne faransa ta tabbatar da sa hannunta wajen dakile yunkurin juya mulki a jamhuriyar benin tun yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka a gadas iran china da saudiya sun kammala taronsu na uku na kwamitin kasashen inda beijing ta sake jaddada kudurinta na cigaba da karfafa dangantaka tsakanin tehran da kuma riyadh zaman wanda mataimakin ministan harkokin wajen iran majid tarabanci da takwaransa na saudiya walid alharraji da na china miyawo deo suka jagoranta a tehran yau talata a yayin sa jami'an uku sun sanya hannu kan wata sanarwa ta haɗin gwiwa da ta bayyana mahimman alkawura tsakanin ƙasashen guda biyu iran da saudiya sun jaddada sake faɗaɗa dangantakar da ke a tsakanin su zaman wato sanarwar ta sake jaddada ƙudurin iran da saudiya na bin dukkan tanade-tanaden yarjejeniyar ta beijing ta 2023 wanda ya sauwaka wajen dawo da hulɗar diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu a shiga tsakani na china dukkan ƙasashen biyu sun kuma jaddada mahimmancin girmama 'yanci da hurumin ƙasa kamar yadda yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya da ta ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi wato oic dokokin ƙasa da ƙasa suka tanada sanarwar ta yaba da rawar da china ke takawa wajen sauƙaƙe tattaunawar da kuma sa ido kan aiwatar da yarjejeniyar a nata ɓangaren ƙasar sin ta sake nana nanata shirinta na tallafawa da ƙarfafa matakan da tehran da riyadh suka ɗauka don haɓaka haɗin gwiwa da a wato a fannonin siyasa tattalin arziki al'adu da tsaro sanarwar haɗin gwiwar ta nuna ci gaba a fannin haɗin gwiwa a ofishin jakadanci wanda ya ba da damar yin tafiya wato jigilar mahajjata daga iran sama da dubu tamanin da biyar da kuma masu niyyar zuwa umara sama da dubu ɗari biyu da goma a shekarar nan ta dubu biyu da ashirin da biyar Ƙungiyar 'yan jarida marar iyaka ta RSF ta fitar da rahoton ta na shekara-shekara wanda a cikinsa ta bayyana cewa 'yan jarida 67 suka rasa rayukansu a lokacin da suke bakin aiki ko kuma sakamakon aikinsu a duk duniya sai dai a cewar rahoton kusan rabin su sun mutu ne a zirin gaza a lokacin da sojojin isra'ila suka bude musu wuta a cewar rahoton na shekarar 2025 yawan 'yan jarida da aka kashe daga 1 ga watan disamba na shekarar 2024 da ta gabata zuwa 1 ga watan disamba na shekarar nan ta 2025 ya sake karuwa saboda laifukan da soji masu dauke da makamai na yau da kullum da kuma laifukan da aka tsara ƙungiyar ta kuma bayar da rahoton 'yan jarida 135 da suka ɓace wasu fiye da 30 kuma sun fiye da shekaru 30 da kuma 'yan jarida 20 da aka yi garkuwa da su 'yan jaridar na reporters wato without border sun ƙida 'yan jarida 49 da aka kashe a shekarar 2023 ɗaya daga cikin mafi karancin adadi a cikin shekaru ashirin da suka gabata amma yakin kisan kare dangi da isra'ila ta yi a zirin gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoba na shekarar 2023 ya haifar da karuwar wannan adadi a shekarar 2024 an kashe 66 bisa ga sabuwar kidayar da aka yi da kuma 67 a shekarar 2025 din nan wannan babban kalubale ne ga aikin jarida in ji daraktar kungiyar ta rsf an bokande ga kamar da ta shaidawa kamfanin dillancin labaran afp ta kuma bukaci gwamnatoci su sake saka hannun jari don kare 'yan jarida ba wai aka san hakan ba Ƙungiyar gwamnatin Falastinawa ta Hamas ta yi maraba da bayanan da ke cewa an cire sunan tsohon Firaministan Birtaniya Tony Blair daga cikin waɗanda ake tunanin za su jagoranci Gaza a shirin zaman lafiya na shugaban Amurka Donald Trump a nan gaba. Jaridar Financial Times ta rawaito a ranar Litinin cewa kasashen larabawa da na musulmi ne suka nuna adawa da shigar da blair a cikin wato hukumar rikon kwarya da trump ya bayyana a matsayin wani bangare na shirinsa na zaman lafiya a gaza tony blair ya sha suka a faɗin duniyar musulmi saboda rawar da ya taka a mamayar da amurka ta jagoranta a iraki a shekarar 2003 wanda daga baya aka gano cewa kawai zarge-zargen karya ne wani jami'in hamas mai suna tahir al-nunu ya ce rahotannin yiwuwar cire blair ya yi daidai da kiran da kungiyar ta yi ga masu shiga tsakani don hana shi shiga kowace hukuma da ke da alaka da Gaza. A ɗaya bangaren kuma Alnunu ya sake nan ta cewa kungiyar ta kasance a shirye don tsagaita wuta na dogon lokaci muddin gwamnatin Isra'ila ta amince da dukkan sharuɗan tsagaita wuta. Wani abu da Tel Aviv ta kwace wato ta kauce masa zuwa yanzu ta hanyar karyar jiniyar tsagaita wuta da aka cimma a farkon watan Oktoba. jami'in na hamas ya kuma jaddada cewa duk wani shiri da ya shafi rundunar kasa da ƙasa da aka dora wa alhakin kwance da marar yaki da ƙungiyoyin gwagwarmaya da ƙarfi an yi watsi da shi kuma ba a taba tattaunawa a kan shi ba to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran bayanai daga lebanon na cewa isra'ila ta sake kai sabbin hare-hare da jiragen sama a kudancin kasar wanda ya sake nuna yadda take ci gaba da warga zargin tsagaita wutar da ta cima da labanan din a ran litinin da yamma jiragen saman yakin isra'ila sun kai hare-hare ta sama lamarin da ya haifar da allah wadda ya da kasashen duniya kuma ya nuna koma baya ga jirgin tsagaita wuta da amurka ta shiga tsakani wadda kawo yanzu haka ke gab da rugujewa saboda wato sama da shekara guda bayan aiwatar da ita wani mai magana da yawon sojojin isra'ila ya yi ikirarin cewa hararen sun zama dole domin daƙile ƙoƙarin da ake zargin hezbollah na sake gina karfinta a yankunan fararen hula ba a samu rahoton mace-mace nan take ba wato a hararen amma sun haifar da banna da tarnikewar hayaki a nata bangaren hezbollah ta sake jaddada ta na tsagaita wuta yayin da take tabbatar da ainihin hakkin kare kai kan ta'addancin isra'ila a ƙarshen fakewar taunawa tun bayan yarjejen da aka cimma a ranar 27 ga watan nuwamba na bara wadda ta kawo ƙarshen yakin na tsawon watanni sha hudu wanda ya sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu hudu rundunar majalisar ɗinkin duniya ta wato rundunar wazir zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a yankin wato unifil ta rubuta laifuka sama da dubu goma da isra'ila ta aikata ciki har da kusan hare-hare dubu bakwai da ɗari biyar a sararin samaniyar ta da kuma keta haddi dubu biyu da ɗari biyar a ƙasa wanda ya kai matsakaicin laifuka ashirin da bakwai a kowace rana zuwa ƙarshen watan nuwamba rundunar sojojin lebanon ta samu laifuka 5,198 suke har da sama 657 faransa ta tabbatar da sa hannunta wajen dakile yunkurin juyin mulki a jamhuriyar benin fadar gwamnatin faransa ta elize ta ce bisa buƙatar hukumomin benin ta bayar da goyon baya ta fuskar bayar da bayanai da dabaru ga sojojin benin a matsayin martani ga yunkurin juyin mulkin da aka dakile a ƙarshen makon da ya gabata sanarwar ta ce emmanuel macron ya yi haɗin gwiwa da musayar bayanai da kasashen yankin in shi ɗaya daga cikin masu ba shi shawara ga manema labarai shugaban faransa ya yi magana a ranar lahadi da takwaransa na benin patrice talon wanda sojoji suka nemi su hambarar da shi da kuma shugaban najeriya da kuma na saliyo kasar saliyo ce ke rike da shugabancin ƙungiyar ecowas wacce ta ɗauki matakin soja don taimakawa kotunu wajen daƙile yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba dama a jiya shugaba bola tinubu ya tabbatar da cewa sojojin ƙasarsa sun taimaka wajen dakile juya mulki a benin wata sanarwa da bayo onanuga mai magana da yawunsa ya fitar ta ambato shugaba tunubu yana cewa sojojin sun mayar da martani wajen ceto demokuraɗiyya ta talatin da biyar sanarwar ta ce shugaba tunubu ya ɗauki mataki bayan samun buƙatar neman ɗauki daga ƙasar ta benin to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To madalla a sauraro bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mu ta shirye-shirye a sa sauraro lafiya. To sarhin bayan labaran namu na yau zai duba yunkurin juyin mulki a jamhuriyar Benin wanda ya sake tare da zafar muhawara a Afirka a daidai lokacin da mulkin sojoji ke daɗa wanzuwa a nahiyar musamman a ƙasashen da Faransa ta yi wa mulkin mallaka. Yunkurin juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Benin ya sake tare zazzafar muhawara a Afirka a daidai lokacin da ake tsaka da tattauna yadda ya faru a Gina Bisau. Duk da cewa an dakile juyin mulkin amma shine na biyu a cikin kwanaki ƙasa da goma bayan wanda ya wakana a ƙasar Gina Bisau. inda sojoji suka kifar da mulkin umaru sisoko embalo a cikin wani gajeren jawabi da aka watsa ne ta talabijin da misalin karfe 11 na safe a ranar lahadi ministan harkokin cikin gida da tsaron jama'a na benin alhassan saidu ya tabbatar da cewa an dakile juyin mulki da bai nasara ba tun da farko dama fadar shugaban kasar ta ce har yanzu shugaba patrice talon ne ke kan mulkin kasar ministan harkokin cikin gida na jamhuriyar ta benin ya ce yunkurin juyin mulkin da wasu tsirarun sojoji suka yi bai yi nasara ba wani rukunin sojojin kasar ne karshen jagorancin laftana kanal pascal tigiri ya sanar da hambare shugaba patrice talon tare da dakatar da tsarin mulkin kasar ta gidan talabijin a cewar sa rundunar sojojin benin da shugabannin su sun dakile wannan shiri tun da farko dai wasu gungun sojoji ne su kimanin goma suka farma wa hukumar gidan talabijin da rediyo ta kasar inda suka sanar da karbe iko da mulki sojojin sun karanto sanarwar karbe mulki da kuma rusa duk hukumomin na kasar da kuma rufe iyakoki sojojin dai sun karanto sanarwar mai cike da zarge-zarge da dama ciki har da tilasta yin ritayar dole daga sojoji da dama da ke aiki a sashen tsaro da korar ma'aikatan gwamnati da kuma rashin taɓaka komai na gwamnati game da matsalolin da suka shafi masu larurar koda wanda ya haifar da mace-mace. Sanarwar ta kuma ambaci rashin kula a fannin noma, kwace dukkan mahimman sassan tattalin arzikin ƙasa da tsoron suka yi, sanya haraji da ke hana talakawan da ke fama da talauci da kuma bayar da kwangilolin gwamnati ta hanyar da bata dace ba a bangaren siyasa sanarwar ta kuma nuna watsi da ra'ayoyin da suka saba wa mulkin patrice talon da kuma hana wasu 'yan kasa 'yancin zaɓar ɗan takararsu korar wasu 'yan ƙasa kame-kame da dai sauransu rukunin sojin ƙarshen jagorancin laftana kanar pascal tigri ta yi kira da a dakatar da kundin tsarin mulkin ƙasar da aka yi wa kwaskwarima a watan nuwamba na shekarar 2025 da rushe dukkan cibiyoyi dakatar da ayyukan jam'iyyun siyasa da kuma rufe iyakokin kasar yunkurin juyin mulkin a benin ya fuskanci martani daga kungiyoyin yankin a sahun gaba kungiyar tarar afirka da kuma ecowas shugaban tarar afirka muhammad ali yusuf ya yi allah wadai da yunkurin juyin mulkin a benin akan shugaba patrice talon ya yi kira ga sojoji da su koma barkokinsu muhammad ali yusuf ya kuma yi kira ga dukkan masu hannu a yunkurin juyin mulkin da su koma ba tare da bata lokaci ba ga wajabcin su na aiki ita dai jamhuriyar benin na shirin shiga manyan zaɓuka a shekarar 2026 mai zuwa inda za a fara da zaben 'yan majalisa da kuma na ƙananan hukumomi a watan janairu sannan zaben shugaban ƙasa ya biyo baya a watan afrilu na shekarar 2026 inda shugaban kasa mai ci Patrice Talon ba zai yi takara ba. Tuni Mr. Talon ya bayyana cewa ba zai yi takara ba kuma ya sanar da wanda zai gaje shi Romel Wahdagi wanda halin yanzu shine ministan kudi da tattalin arziki kuma ana kallon sa a matsayin wanda zai yi nasara a zaben mai zuwa. Babbar jam'iyyar adawa ta kasar wacce tsohon shugaban kasar Boni yayi ke jagoranta ba za ta halarci zaben ba domin ba a tabbatar da takararta ba sanadin rikicin cikin gida na jam'iyyar. wani lamari da ya ɗau hankali a yunkurin juyin mulkin na benin shine yadda najeriya ta ce ta aike da sojoji waɗanda suka dafa don murkushe juyin mulkin shugaba bola ahmed tinubu na najeriya ya cincina wa sojojin ƙasar bisa abin da ya danganta da jarumtakar da suka nuna cikin sauri a ranar lahadi wajen hana yin juyin mulkin a benin wata sanarwa da bayo onanuga mai magana da yawon shugaban ya fitar ta ambato shugaba tinubu yana cewa sojin sun mayar da martani wajen ceto demokuraɗiyya ta biyar. sanarwar ta ce shugaba tinubu ya ɗauki mataki bayan samun buƙatar neman ɗauki biyu da farko tinubu ya bayar da umarnin tura shirakan yakin najeriya waɗanda su karɓe iko da sararin samaniyar jamhuriyar benin domin taimakawa wajen kawar da masu ikirarin juyin mulki daga ginin gidan talabijin na kasar da kuma wani sansanin soji in shi sanarwar a bukata ta biyu kuma mahukuntan benin sun buƙaci yin amfani da kayan aikin rundunar sojin sama ta najeriya wajen tattara bayanai da kai ɗaukin gaggawa bisa jagorancin hukumomin benin amma shafin yanar gizo na jan afrique ya nakalto cewa shugaban kasar faransa emmanuel macron da patrice talon sun yi magana ta wayar tarho a ranar lahadi yayin da ake ci gaba da yunkurin juyin mulkin daga nan ne sai shugaban faransa emmanuel macron ya yi kira ga bola ahmed tinubu na najeriya Najeriya da ya taimaka. Shugaban Faransa ya bayyana wa takwaransa na Benin cewa ya girke dakaru na musamman a kusa da birnin Kwatano. Kawo yanzu dai rahotanni daga jamhuriyar ta Benin na cewa kura ta lafa amma kuma an kama wasu sojoji sha biyu bayan yunkurin juya mulkin da bai yi nasara ba da jijibin safiyar Lahadi. Mr. Talon mai shekaru 67 ana sa ran zai mika mulki a watan Afrilu na shekarar 2026 mai zuwa bayan shekaru goma a kan mulki. Ita ma ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko kuma sai yawo ta bayyana matukar damuwa bayan samun rahotannin yunkurin juyin mulkin a jamhuriyar ta Benin. a cikin wata sanarwa da ta fitar kungiyar ta soki abin da ta kira yunkurin da ya saba wa tsarin mulki wanda ke nufin take wa jama'ar benin muradunsu a cewar ecowas duk wani yunkurin karbe mulki ta hanyar karfi barazana ce kai tsaye ga mulkin demokradiyya da zaman lafiya a yankin benin wadda faransa ta yi wa mulkin mallaka tana ɗaya daga cikin manyan kasashe masu noman auduga a afirka Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata tar ga watan disamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan jumada thani na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 108 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan disamban shekara ta 1917 sojin mulkin mallaka na ingila suka sami nasara akan sojin dolar usmaniya a palestino wannan yakin ya uku ne dai a lokacin yakin duniya na biyu babban burin ingila dai a lokacin shine mamayar falasɗinu da nufin kafa a kasar yahudawa ta isra'ila wadda ta su kasance kasar yahudawa zalla bayan mamayar falasɗinu da wani lokaci sakataren harkokin wajen kasar ingila a lokacin arthur balfour ya shirinta amincewar kasarsa kan shirin kafa kasar yahudawa zalla a cikin dino a shekara ta da tara 1948 masu saurare ko kun san cewa shekaru 39 suka gabata a rana irin ta yau targa watan disamban shekara ta 1987 ci gaba da boran al'ummar palestino na adawa da mamayar gwamnatin yahudawan sahiyuniya a yammacin kogin jordan da kuma yankin zirin gaza wani bore wanda aka fi sani da intifada tun da farko dai ya samo asali ne bewo bayan karo hare-haren ta'addanci da danniya kan falasdinawa wanda yahudawa suke yi da kuma mai masu ƙasa wannan ya kasance yayin da al'ummar musulmi na palestino suka nuna takaicinsu da yadda gwamnatocin kasashen larabawa da kuma kungiyar palestino da dama suka ta neman haƙoƙinsu bayan shekaru da dama na tashashen hankula intifada ta sake barkewa a shekara ta 2000 wanda ake kira da intifadar masallacin al'akasa da gaske manyan abubuwan da suka faru a lokacin wannan intifada an gaida palestinawa suka nuna jajircewa da kuma yin gwagwarmaya ka'in da na'in da makamai da kuma nuna rashin amincewa da duk wani salo na mamaye kasarsu da yahudawan sahiyuniya suke yi a dai lokacin da sauran al'ummar palestino mazauna gari suke gudanar da zanga-zanga da kuma kone tayoyi da nuna rashin amincewa da dukkanin salon da za su iya su kuma kungiyoyin gwagwarmaya suna dauke da makamai da kuma yin ayyuka na soji domin tabbatar da cewa sun samu cikakken yanci daga mamayar yahudawan sahiyuniya masu rarrai ko kun san cewa shekaru 267 da suka gabata a rana irin ta yau tara ga watan disamba na shekara ta 1758 aka fara gwabza yakin madras wanda ya kasance ɗaya daga cikin yaƙe-yaƙen mulkin mallaka da aka gwabza tsakanin ingila da faransa a india wannan yaƙi dai ya fara ne da harin da sojin faransa suka kai akan tashar jiragen ruwa ta madras a kudancin india wadda turawan ingila suka mamaye a lokacin kuma faransa da sojoji dubu uku sun fuskanci sojojin burtaniya a yakin da aka gwabza a tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu na mulkin mallaka faransa ta yi miƙa wuya ga ingila a watan janairu na shekara ta 1761 saboda rashin samun ɗauki da kuma raunin da sojin faransa suka yi a wannan lokaci masu saurare ku kusan cewa shekaru shida da suka gabata a ranar irin ta yau tara ga watan disamban shekara ta 2019 muhammad yazdi masanin shari'a na majalisar tsaro kuma tsohon alkalin alkalai na ƙasar irin ya rasu mahaifin muhammad yazdi masanin shari'a da siyasa kuma tsohon shugaban hukumar shari'a ta jamhuriyar musulunci ta iran a garin isfahan shekara ta 1931 ya fara karatun hausa a wurin mahaifinsa sannan kuma daga bisani ya ci gaba da karatu a birnin kum ya yi karatu a wajen manyan malamai na lokacinsa kafin juyin juhali a kasar iran yazdi ya kasance mai gwagwarmaya da gwamnatin pahlawiyawa kuma an ɗaure shi a gidan kaso a lokuta daban-daban karshe dai kuma aka tilasta masa yin gudun hijira bayan juhali ya rike mukamai masu muhimmanci waɗanda suka hada da shugaban bangaren shari'a inda ya wa'adi biyu akan wannan mukami sannan kuma ya zama mamba a majalisar kula da harkokin shari'a wakilin majalisar ƙwararru masu zaben jagora ya kuma zama shugaban wannan majalisa har sau hudu sannan kuma na'ibin limamin juma'a na birnin tehran hakanan kuma muhammad yazdi ya rubuce rubuce a fagagen ilmomin fikihu da usul da kuma tafsirin qur'ani mai tsarki daga cikinsu za mu iya ambatan tafsirin qur'ani da ya rubuta sai kuma littafin fiqihu wanda ake kira da fiqihul qur'an da dai sauransu hakanan kuma ya rubuta littafi wanda yake yin bayani akan yunkurin imam hussein da alakar hakan da imani da kuma qur'ani mai tsarki sannan kuma ya yi bayani a ilmace akan yadda yunkurin imam hussein alaihi salam ya samo asali daga tushen qur'ani mai tsarki da kuma sadaukarwa saboda allah da kuma kare addini daga gurɓacewa da kuma darasa da suke cikin rayuwar imam hussein alaihi salam da kuma yunkurinsa wanda suke da tasiri ga dukkanin bil'adama yana da cikin manyan malamai waɗanda suka bayar da gagarumin gudunmuwa wajen tabbatar da juyin juhalin musulunci a iran kamar yadda kuma ya bayar da gagarumin gudunmuwa wajen yada ilimi da koyarwa bisa tarbiyya ta ɗaliban makarantar ahlul bait ya rasu a daidai irin wannan rana a cikin shekarar 2019 a birnin kum in kuma binne gawarsa a hufar sayida fatima masuma bismillah rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata wanda suka shafi siyasa tattalin arziki zamantakewar tsaro da sauransu inda muke masu ƙarin bayani sanan da ƙarshe mu jira a masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. Madala masu sauraro za mu fara mu da labari na farko wanda yake cewa majalisar gwamnoni a hukumar IAEA e mai kula da makamashin nukila a duniya sun amince da wani kuduri na takurawa jumhuriyar musulunci ta iran a taron da suka yi a ranar alhamis 22 ga watan nuwamban da muke ciki kudurin wanda kasashen itiri ko kuma trico na kasashen turai wato ingila faransa da kuma jamus suka gabatar inda a ciki suka buƙaci majalisar ta buƙaci iran da gaggauta bayyana yadda ta yi da ruwa makamashin nukiliya wanda ta tace kafin yakin kwanaki goma sha biyu a cikin watan yulin da ya gabata wato yakin da amurka da amurka isra'ila suka kai wa kasar ƙarƙashin jagorancin amurka har ila yau ƙudurin ya buƙaci jumhuriyar musulunci ta iran ta buɗe ƙofa ga ma'aikata masu bincike na hukumar iaea e su shiga ko'ina a cikin ƙasar don gudanar da bincike na bazata saboda gano irin ayyukan da iran take gudanarwa a shirinta na makamashin nukiliya ƙudurin wanda ya wuce da ƙyar ya sami amincewar ƙasashe goma sha tara wanda su ƙasashe uku da suka gabatar da ƙudurin har ila yau ƙudurin ya sami wakilan ƙasashe goma sha biyu wa'anda ba su halarci zaman ba abbas arakci ministan harkokin wajen ƙasar iran ya yi allah wadai da abin da majalisar gwamnonin ta gabatar a kan shirin nukiliyar ƙasar iran ya kuma ƙara da cewa jumhuriyar musulunci ta iran ba za ta ɗauki ƙudurin da wani muhimmanci ba ya kuma bayyana ƙudurin a matsayin wanda baya bisa ƙa'ida ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran a nan tehran ta bayyana cewa kusan rabin gwamnonin majalisar sun yi watsi da kudurin ba su amince da shi ba kama daga wanda suka ƙauracewa zaman da kuma wanda suka amincewa da kudurin har ila yau da kuma wanda suka halarci taron amma suka ƙi kaɗa ƙuri'unsu ma'aikatar ta ƙara da cewa kudurin ya saba asalin ƙa'idojin yarjejeniyar npt ta hana yaduwar makamashin nukiliya a duniya wacce ta ba wa ƙasashen duniya damar sarrafa makamashin nukiliya don ayyukan zaman lafiya bayanin ma'aikatar ya ƙara da cewa gwamnonin ba sa da hurumi na sake dawo da kudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wanda zai mai da takunkuman tattalin arzikin majalisar ɗinkin duniya kan ƙasar iran wanda kuma ya sa wato ƙoƙarin amurka da ƙawayenta da ƙasashen turai ya zama aikin banza daga ƙarshe dai ma'aikatar ta bayyana cewa ƙudurin ya kasa a cika sharuɗan kafa hukumar ta iaea e na ci gaba da manufofin kafa ta sannan ƙasashen suna son kawo hargitsi a cikin dokokin ƙasa da ƙasa a wannan hukumar saboda su cimma manufofinsu akan ƙasa iran wanda ba za su taɓa kaiwa ba sannan a nashi ɓangaren kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya bayyana cewa kudurin ba zai je ko ina ba kuma wa'annan ƙasashe sun yi ƙoƙarin amfani da hukumar ta iaea e a matsayin makami don yaƙar ƙasar iran wanda hakan ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa ya kuma saba wa manufar kafa hukumar ta iaea e Baƙa'i ya ce ƙudurin ya kasa samun rinjayen da ya kamata ya samu, don haka bai da wani ƙarfi da zai iya yin tasiri, sannan ya jefa rarraba a tsakanin gwamnonin hukumar. Da ƙarshe Ismail Baƙa'i ya ce ƙasashen yamma ba sa nufin alkhairi ga jumhuriyar musulunci ta Iran, kuma dukkanin maganganun da suke yi kan neman tattaunawa da ƙasar ta Iran. da kuma bin hanyoyin diplomasiyya da warware matsalolin da suka dabaibaye shirin nukiliyar ƙasar iran ba gaskiya ba ne a wani labarin kuma jumhuriyar musulunci ta iran ta ba da sanarwar cewa daga yanzu ta yi watsi da yarjejeniyar da ta kulla da shugaban hukumar iaea e a birnin alkahira na ƙasar masar wacce ta ba wa hukumar damar ayyukan takaitaccen bincike a ƙasar iran tun bayan da ta kori wakilan hukumar a ƙarshen yakin kwanaki goma sha biyu wanda amurka da hamci kusa isra'ila suka kai mata a cikin watan satumban da ya gabata ne da ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci da kuma shugaban hukumar ta iae rafael gorosi suka ba wa yarjejeniyar hannu a birnin alkahira na ƙasar masar don ba hukumar wata dama ta gudanar da takaitaccen bincike da ta saba a wasu cibiyoyin nukiliyar ƙasar ta iran wa'anda suka hada da cibiyar ba da wutar lantarki da ke bohshar na kudancin kasar labarin ya ce a halin yanzu wannan yarjejeniyar ta tashi daga aiki bayan da hukumar ta amince da wannan kudurin wanda yake allah wadai da ƙasar ta iran jumhuriyar musulunci ta iran dai tana zargin hukumar ta iaea e, musamman shugabanta wato rafael grossi da hannu a yakin kwanaki goma sha biyu da amurka da amurka isra'ila suka kai wa kasar a cikin watan yulin da ya gabata sannan ta shimfiɗa wa wa'annan ƙasashe hanya ta kai wa cibiyoyin makamashin nukiliya na ƙasar iran hare-hare tare da rahotanni da kuma maganganun da shi gorosi ya yi kafin a fara yakin har ila yau tehran tana zargin gorosi da miƙa wa maƙiyan iran asiran ayyukan makamashin nukiliya na ƙasar wanda bai kamata ta yi haka ba saboda cin amana ne kuma sabawa dokokin gudanar da hukumar ne banda haka gorosi ya kasa yin allah wadai da hare-haren da amurka da amurka kasar isra'ila suka kai wa cibiyar makamashin nukiliya na ƙasar iran da suke fordo natanz da kuma isfahan a ƙarshen yakin kwanaki goma sha biyu a cikin watan yulin da ya gabata wanda ya nuna irin yadda shugaban na hukumar ta iaea e yake aiki tare da makiyan jamhuriyar musulunci ta iran a wannan bangaren tun bayan yaƙi na watan yuni na wannan shekarar ne dai gwamnatin ƙasar iran ta sallami dukkan ma'aikatan hukumar ta iaea e daga ƙasar amma daga baya ta ba da izini ga wasu 'yan kaɗan daga cikinsu don sanya ido a kan ayyukan cibiyar nukiliyar ƙasar da ke shahar na ba da wutan lantarki a wani labarin kuma hamshiksar isra'ila ta ci gaba da kai hare-hare kan kasashen laraba wanda take mamaye da su a makon da ya gabata wannan duk tare da abin da ake kira sulhu da ta kulla da wasu daga cikin wa'annan kasashe a kasar lebanon kamar yadda ta saba ta keta hurumin tsagaita wuta wanda ta kulla da kungiyar hezbollah a cikin watan nuwamban shekara ta 2024 a makon da ya gabata jiragen yaƙi hamsin ƙasar isra'ila sun kai hare-hare kan kudancin ƙasar lebanon tare da kai wasu da dama ga shahada banda haka ta kai hare-hare a kan wani filin wasan kwallo a sansanin 'yan gudun hijira na falastinawa mafi girma a yankin wato sansanin 'yan gudun hijiran falastinawa ta ainul hilwa da ke birnin saida na kudancin ƙasar lebanon inda a nan ma falasɗinawa kimani goma sha biyar suka kai ga shahada banda haka a zirin gaza da take mamaye da shi duk da da tsagaita buɗewa juna wuta wanda aka cimma da ƙungiyar hamas tare da shugabancin donald trump shugaban ƙasar amurka a cikin 'yan watannin da suka gabata sojojin yahudawan sun ci gaba da kai mummunan hare-hare a kan zirin gaza jiragen yaƙi hamsin ƙasar isra'ila sun ci gaba da kai hare-hare a yankin inda a makon da ya gabata jiragen sun kashe falasɗinawa da dama wannan tare da cewa ta hana kwararan kayakin agaji shigowa cikin zirin gaza tun lokacin da aka tsage ta budewa juna wuta a yankin yamma da kogin jordan kuma sojojin hamsin ƙasar isra'ila suna ci gaba da korar falastinawa da gidajensu da kashe su da kuma rusa gidajensu ƙungiyar falastinawa ta pflm wato the popular front for liberation of palestine ta ba da sanarwar cewa idan halin da ake ciki a yankin yamma da kogin jordan ya ci gaba to kuwa ana kusa da borin intifada na uku ƙungiyar ta bayyana cewa a jiya juma'a ce sojojin yahudawan suka kashe wani matashi mai suna amr almabo ɗan shekara goma sha takwas a duniya da kuma wani mai suna sami mashayikh ɗan shekara goma sha shida a duniya a garin kafar aqab da ke arewacin birnin kudus wanda ya tada hankalin falastinawa da dama a yankin na yamma da kogin jordan ƙungiyar ta ce falasɗinawa da dama a yankin suna fushi iya wuya kuma mai yiwuwa hakan ya kai ga intifada na uku wanda zai zama yaƙi a yankin yamma da kogin jordan tsakanin Falasɗinawa, da kuma sojojin hamshe ƙasar isra'ila ƙungiyar ta yi kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su ɗauki matakan da suka dace kafin lokaci a kore don halin da ake ciki a yankin yamata kogin jordan ba zai ɗore ba ta ce akwai buƙatar ƙasashen duniya su ƙauracewa gwamnatin yahudawan su kuma ɗorawa shugabannin gwamnatin takunkuman tattalin arziki masu tsanani tun bayan fara yakin tufanul aksa a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta uku ne dai gwamnatin yahudawan ta fara kisan falastinawa da korarsu daga yankin yamata kogin jordan har ila da kuma rusa gidajensu fiye da yadda ta saba kuma tun lokacin ya zuwa yanzu sun kashe ɗaruruwan falastinawa sun kuma kori wasu wa'anda yawansu ya fi dubu arba'in banda haka gwamnatin Yahudawa ta rusa dubban gidajen falastinawa a yankin duk wannan da nufin ƙara mamayar yankin da kuma mai da ƙasar falastinu ta yahudawa zalla ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa wanda suka hada da majalisar ɗinkin duniya duk sun bayyana cewa dukkanin gine-ginen da ƙasar isra'ila ta yi a yankin yamma kogin jordan ba sa bisa doka kuma sun buƙaci a rusa gine-ginen tun bayan yakin shekara 1967 tsakanin kasa isra'ila da kasashen larabawa zuwa yanzu yahudawan sun gina dubban gidaje wa yahudawan sahioniya kimani dubu ɗari bakwai a yankin yamma da kogin jordan kuma firaminista mai kasar isra'ila benjamin netanyahu ya sha nana ta cewa ba zai taɓa amincewa da samuwar ƙasar falastinu akan kasar da suka gina wa yahudawa ba. To masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin in Allah yadda a halin yanzu ni tahir amin ne nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. don matasa. Bismillah ar-Rahman rahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan lamuran da suka shahi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo shi a fagen rayuwa. Yau ma da izinin Allah ga mu ɗauke da waninsa wanda kuma zai iya da zango a tarayyar Najeriya. inda matasan kasar suka gudanar da wata zanga-zangar lumana gaban majalisar dattijai don nuna rashin jin daɗin su kan yadda lamurra ke tafiya a ƙasar sai a kasance da mu a cikin shirin wanda ni hassan barka zan gabatar iyama ba zan ki in faɗa ba jahili bai da tasiri in ba ci gani ba ko ina ka leka ka yi duba jahilin su shine shara ba da yin mamun ilimi kar mu To madalla da fatan an kimsa kuma an daidaita domin shirin cikakken shirin. Kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu je tarayyar Najeriya. Inda matasan ƙasar suka gudanar da wata zanga-zangar lumana gaban majalisar dattijan ƙasar don nuna rashin jin daɗin su kan yadda lamurra ke tafiya a ƙasar. A yayin zanga-zangar matasan sun ce wahala da ƙuncin rayuwa, tashe-tashen hankula da talauci yayi wa mutane yawa. gashi kuma an shafe sama da watanni uku yara na gida jami'o'i a rufe amma 'yan majalisar da ke wakiltar jama'a sun rufe ido kan hakan hajiya aisha isore ta kungiyar mata na najeriya na ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci zanga-zangar ga kuma ƙarin haske da ta yi wa wakilin muhammad sani abubakar a birnin abuja fadar gwamnatin ta najeriya mun zo muna so mu ba su legislators dinmu um, wani sako sakonmu muna cewa um, mutanen najeriya suna sha buya sosai ga asu suna kan strike ga mutane mai maiduguri kullum ana kashe su ga um, mutane wanda sun yi ma a cikin abuja last friday an kashe su sun ce wai su boko haram a, muna shan wahala a najeriya mun ce to muna maganan budget na, na 2014 ba gama budget na 2013 ba mun so mun cewa legislators abubuwa kamar uku daya muna so mu san kuɗin da suke kai gida domin an ce wai suna kai gida a 150 billion ba ma san wannan kuɗin a cikin hausa ba ba kuɗi da yawa kenan biliyan 150 kuma an ce tun da 2005 sun karbi 1 trillion daga cikin nigeria kashi mutane na shan wala su suna kan strike ya kai kusa da wata uku sun ce su suna neman kaman less than 80 billion naira sun ce ba, ba su da shi gashi su mutane nan ba su ma kai mutane dubu dari gashi suna karbin kudin 150 billion sun ce duk irin wannan abu ba kyau shine na kawo mutane fitina a cikin nigeria so daya kenan muna so mu san nawa suke kai gida na biyu mun ce to yanda suke voting a cikin wannan parliament din su a cikin National Assembly majalisa muna so mu sani so an ce eh, senator a senator abba ko senator hadiza ya suke voting a cikin nan ya kamata nigerians su sani tun an ce su ne suna representing mu suna voting suna abin su a wurin ba mu san abin da suke yi kuma ga elections na zuwa muna so mu san abin da sun yi yanzu so da in za a yi zabi za a san mutane da sun yi aiki ma mutane za a san wanda ba su yi aiki ma mutane so na biyun kenan Shi ma a nashi ɓangare Mr. Elnaton John wani matashi da ke cikin 'yan zanga-zangar ya yi sokaci kamar haka. Ni dan Najeriya ne kuma ni abubuwan da ke faruwa a kasar mu na damuna a matsayi na dan Najeriya ba sai na samu wani matsayi fiye da haka ba. Mun duba kasar mun ga cewa yanda mutane ke kashe kudin da ya kamata a ce dukiyar mu ne tare bai kamata ba. Ga mutane nan suna shan wahala wasu a albashi ba a biya ba hanyoyi ba asibiti ba komai amma wasu mutane ba yawa ɗari hudu ko wani abu haka suna samun kuɗi miliyoyi da yawa suna samun alawas alawas alawas na gida alawas na wuta alawas na akwai ma alawas na shan wahala so wato suna su shan wahalan ya fi namu kenan so saboda haka mun ce gaskiya mu wannan abin bai kamata a ce kasance a ƙasar mu haka ba wanda ce ana shan wahala haka ana ana you know ga ko ina ana akwai talauci amma wasu na nan suna nan ga sunan da kuɗi kuɗi ba su san abin da za su yi da kuɗin ba ah, so mu muna so yanzu na farko nawa ne ma kuɗin nasu shin albashinsu nawa ne ma sun ki gaya mutane nawa ne suke ansa muna so mu sani nawa ne suke suke kai gida ba wai nawa ake aka rubuta ba nawa suke kai gida banda haka me yasa abin da ya kasance haka wanda a ce ana biyan su wannan irin shegin kuɗin ko abubuwa kuma da yawa dan kasan muna da yawa akwai batun asu ah, wanda yanzu har yanzu suna strike yanzu ga cewa muna so mu fara mu bude eh, wurin magana mu samu muna taɗi da mutane game da yanda muka zaɓe ku ba me kuke mana dalilin da yasa muke nan kenan dangane da wannan hali da matasan ke kokawa da shi na tuntubi alhaji inuwa dan kasuwa wani masani kan lamuran da suka shahi matasa da ke jihar bauchi a tare ta najeriya domin jin koya suke kallon wannan lamarin na zaman gida da matasan ke ciki bayan rufe jami'o'i ga dai abin da yake cewa wannan al'amari ai ba yara jefa ba mu iyayen yara je ko mu iyayen yara ma talakawa wanda ba mu da wani abban da ya wuce neman taimako kullum to mu ma rayuwar mu a matsayin talakawa mun dogara a cikin Allah mun dogara a cikin shugabanni masu adalci to ala kullu halin ma ni da gefe a waje na babu adal? a gwamnatance babu adal adalcin gwamnati tunda ƴaƴayen mu suna zaune su kuma ƴaƴan sun da sun kai su waje suna karantar da kaga nan a waje na ni a waje duk wani mai hankali mugunta ne ake ƴaƴan su ba su da wani abin za su maimaita so ƙarin lokaci na karatu da suke saboda suna karatun su zuwa sun ɗibi mu suna biyan kuɗin ba abin da za mu je sai dai Allah shi isan mana ka gaba a yi mana adalci ba ta gwamnati ta su kuma malaman makaranta haka sun galibin malaman makarantar nan wanda suke kan gaba akan yakin aiki su kuma ya kamata su tsoron Allah su gane lokacin fadda su aka ba su ilimi waɗannan abubuwan bai same su ya kamata da su malaman da gwamnatin su ji tsoron Allah su duba mana mu talakawan da muka rataya a cikin ainihin abin da Allah yake matsayinmu na karantar da su ƴaƴan mu amma wannan mu koma baya ne kuma rashin adalci ne ko ba mu ji daɗi ba kuma kusa kan ma ba za mu yafe gwamnati da al'ummar malamin makaranta ba ai wannan babban hatsari ne wasu kansu ma wanda suke mugunta balle ba ba ma mu iyayen kawai ba ai zaman waɗannan yara ba makaranta ba su suna bane a duniya gaba ɗaya ba ma a Najeriya ba ka ajiye yaro yana jin ƙarfi yana son ya abuwa kama ya halin yin azumi. ka ƙi ka taimake shi ka watsar da shi ba da abin da zai yi ba an zai je kai ma ka sani aikata wani abu na rashin kirki shine abin da ta zama masa waje. duk da yake kokarin ilimi to an kaɓe masa ilimi an kore shi ta yi ma wata wani kuɗin da zai koma gidan ubansa ma har yanzu zai koma ba sama da wata uku ne yana wani garin da ya je karatu a gwamnatance wanda gwamnati ba su dama. To Alhaji Inuwa kowane fata ne gare ku zuwa ga mahukumtan ƙasar da masu malaman makarantu na jami'o'i? wannan ma wata tambaya ce da alhaji inuwa ya amsa yana mai cewa mu fatan mu kenan ai a ji kayin jama'a talakawa ƴaƴanmu na talakawa a ta da malaman makarantar nasu sauko kasa gwamnati sauko su taimaka musu babu abin da fi ilimi a wajen dan adam in ka ba da ilimi ma dan adam isasshe ingantacce ba ka bukatan ka nema masa aiki ne ilimin da ka ba shi zai nema masa wanda zai ya dogara saboda haka ilimin nan mu shi muke so a zo a daidaita a yi haƙuri, a ji tausayin mu a sa mu a hanyar karatu su ci gaba da karatu wannan ne abin da muke jan hankali kuma su yaran muna roƙon su kada wani wannan bakin hali da aka musu da abubuwan da aka musu na kora ya karfafa zuciyarsu akan cewa za su yi wani abu na ta'addanci ba mu roƙon su je hakuri Allah da ya yi mu da mu da su duka yana ganin halin da suke ciki kuma Allah zai je musu tare ci gaba da hakuri Allah zai musu maganin Ashe kwa kun gani tilas ne mu kar su zauna mu gane wajibi ne makaranta gun mu kai musamman yara mu ƙara ba da yunwa mai ilimi kar mu sa layi. To masu sauraro da wannan fatan ne na Alhaji Inuwa ɗan kasuwa a jihar Bauchi za mu dasa aya a wannan shirin na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za a ji mu ɗauke da waninsa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da wakilinmu na Abuja a tarayyar ta Najeriya. Muhammad Sani Abubakar da ya tallafa mu shirin da hirarkin da kuka ji. Da kuma Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa wanda ya haɗa shirin. Anan ni Hassan Barka ke cewa da ku wassalamu alaikum a futa lahiya. san bai a babe gora. Ku ƙara ba da yunwa mai ilimi kar mu sa kasala yara. Ni na fahimci ilimi ne bambancin mutum da dabba. Yara. Shi yake baka duka abin da da ba kai zato ba. Yara. Ba duniya ba ko a kiyama ba zan ki in faɗa ba. Yara. jahili bai da tasiri in ba cikon gani ba ko ina ka leka ka yi duba jahilinsu shine shara Masu sauraron mu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.